A rahotonmu na matasa masu neman dogaro da kai ta fannin ilimi siyasa da ma zamantakewa a yayin da zaɓe ke karatowa dandalin VOA zai ringa tattaunawa da matasa fanni daban-daban domin jin damuwarsu da ma shirye-shiryensu dangane da karatowar zaɓe. Ga yadda mu ta kasance da irin waɗannan matasa. to kana nufin ka ce bana ba za a yi zaben kuɗi ba a bana ba wani magana zaben kuɗi saboda in kika duba abubuwan da ya ringa faruwa mutane da yawa sun samu kansu a wani hali rashin kwanciya kuma duk ya janyo saboda dalilin zaben shugabanni marasu marasu inganci shi yake janyo mana wannan irin abubuwa kenan eh, kana nufin ka ce matasa sun farga za ku kasa ku tsare matasa sun farga za mu kafa mu tsare amma kamar yadda na gaya muke muna da kira ga ita hukumar INEC da 'yan sanda su ba da haɗin kai saboda wani zubin ki ga cewar a halin da ake ciki in an gama zaben su 'yan sanda da hukuma na su suke daukar wannan sakamako na zaɓe su tafi da shi don a tattara shi a tattara shi a mataki daga matakin local government zuwa matakin jiha a tattara shi a tafi da shi national to a wannan gurin akan yi amfani da su don a canza abin da jama'a suka zaba to tunda kun san a wannan wajen ake ake magudi wani shiri kuka yi na ganin a bana haka bata faru ba to ai shi ne kamar yadda nake gaya muke mu matasa shirin da muka yi akan wannan muna neman goyon muna muna kira ga su 'yan siyasa da su ba mu haɗin kai su ba mu haɗin kai gan wajen cewar mu mun tabbatar mun kafa mun tsare abin da muka zaɓa tabbas a daidai sa kafin ma a kai shi tun daga mazaɓa sai an sanar daga wanda ya ci kafin ma a tattara a tafi da shi tukunna. To wani kira gare ka ga 'yan uwanka matasa? to kira ga yan uwana matasa matasa su ci gaba da hakuri kuma su zama good ambassadors na matasa duk a inda suka samu kansu matasan dai sun ce a shirye suke domin yin zaɓe na gari barka bashir murya amurka daga kano a nigeria.